Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon za mu yi magana ne a kan wani rahoto da wakilinmu a jihar Filato a Najeriya wato a birnin Jos Ilyasu Kasimu ya aiko mana. To amma kafin mu je rahoton na san cewa abubuwa da yawa suna faruwa na sana'o'i da makamantansu wanda kuma da yawa akan sami nakasassu ko kuma mutanen da suke da bukata ta musamman a ciki. Kama tun daga karatu ne na firamare na sakandare sakandare na jami'a da makamantan irin wayannan a cikin wannan shirin na na kasa ba kasawa ba mun tabbatar da cewa mutane na sanar da cewa mun tattauna da mutane iri daban-daban ciki har da wani wanda a nan amurka a wata jami'a da ake koyar da mutane masu bukata ta musamman yake wato da ta umar wanda kuma shi ma ya buna ba da gudunmawarsa duk da cewa baya gani amma kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda mutanen da ke da bukata ta musamman da ma waɗanda suke da kafarsu da hannunsu da idansu suke gadara da su wanda ya fito daga jihar adamawa mun yi magana akan irin su gwamnan nasarawa ba sau ɗaya ba sau biyu wato umar tanko almakura mun tattauna da mutane daban-daban akan mutane masu bukata ta musamman irin su lauya wanda kuma shi lafiyar salau amma yana ɗaya daga cikin wanda suke magana akan hakkoki na mutane da suke bukata ta musamman wato barista shehu wanda yake a jihar kaduna mun tattauna da irin su masu ba shugabannin ƙasa shawara kamar su dr ankali wanda shi ma baya gani sannan mun yi magana da irin mutanen da suke ba da shawara ga gwamnoni wanda ya shafi kamar su jihar kaduna sokoto kebbi da makamantansu da ma jihar neja wanda a cikin na baya bayan nan har da wanda muka tattauna da shi ya rubuta littafi ne kan mutanen da suke da bukata ta musamman ta yadda za a lura da su kuma a taimaka musu wanda kuma mun yi sa shi nan ba da jimawa ba da ya gabata to haka zalika a fagen sana'o'i mun taɓo irin su mutanen da suke da sana'o'in hannu kamar wani ba bawan Allah da yake Kano wato Alhaji Aminu wanda yake kera keken guragu har ma yana da yaran da suke daɗa koyon irin wayannan sana'o'i a wurinsa a Kaduna ma akwai mai walda kai da makamantansu da yawa da ba za su irgu ba a daidai wannan ɗan karamin lokacin da muke da shi to haka a cikin sana'o'in da ya har ila yau kuma sai ga wata sabuwa wato maganar ɗinki na tabbatar ba za a rasa guragun da suke ɗinki ba to amma wannan sai ya zo da wani sabon salo na an yi makon baje kolin kayayyakin sawa ko kuma suturu a birnin Jos wanda suka yi shi duk shekara sukan kira shi da Jos Fashion Week wanda kuma shi ne wakilin namu ya je to amma kuma a cikin irin masu fitowa suna faretin da ke nuna wa'annan kaya wanda za a saka ana gani mutane suna sha'awa da sauransu sai gashi har da mutane masu bukata ta musamman wasu ma a kan kujera ko kuma keken guragu suke irin na turawa din nan wato wheelchair a turanci wanda suna cikin masu adan sa kayan suna kuma masu cikin masu yin kayan ko kuma kirkiro irin wayannan suturu da ake ado da su wanda kenan wannan bajinta ko kuma makon nuna suturun gargajiya da na gida da waɗanda muka saba da su da ma sababbin fitowa ya haɗa har da mutane masu bukata ta musamman shi isa muka yi tunanin ya kamata mu kawo shi a cikin wannan shirin na saba kasawa ba ilyasu kasumu gare ka kafin biki ya kankama baki suna zaune suna nishadantuwa waje kuma wasu bakin ke amsa tambayoyi game da ra'ayinsu kan wannan hidima ta yau. Wannan shine bikin nuna sutura da kwalliya na al'adun Afirka na jihar Plateau na shekarar 2018 wato Plateau Cultural Fashion Week wanda ya kankama a ɗakin taron Usiju Event Center da ke unguwar GRA a Jos. to kagan irin wannan show din yana wayar da kan mutane ne because uh, fashion industry da muke da su a nan Najeriya yawancin kayayyakin da suke kawo kuma yawancin design da suke bamu na kayan tsawa daga turai ne daga can kasashen waje ne amma ya kamata mu duba gida mu duba menene culture dinmu wani abubuwa ne mu muke da su wanda ya dace na, da, you ta bangaren yarurukanmu da inda muka fito wato a turance ana ce da su cultures so daga wannan cultures dinmu ne ya kamata mu mu samu hanyar da zamu zamu yi kayan da zamu sa ba wai mu zo na muna copy muna you know kopa abubuwan da turawa suke yi a can mu zo da shi ba kuma kamar na farkonsa ya kama a bara bana ma abin cike yake da kawa da salo na kaya da kwalliya irin wanda sai a afirka za ka gani kwalto yana samun zaman tare da abubuwa sosai a fafon zaman tare kuma kayan kuma yana defining cewa mu mutane ne masu adalci da mutunci masu tsara suturu daban-daban sun nuna irin bajintarsu kuma bana abin ba ga masu lafiya kawai ya tsaya ba eh kasan a cikin abubuwan cin gaba haka akan manta da wanda ba su iya taimaka kansu ba amma ya kamata mu nuna cewa su ma they are part of our community suna nan tare da mu muna nan gaba daya abubuwa ne kawai ya faru da su da suka gan kansu akan wheelchair don kowanda bai iya hau keke ya ba zai iya sa hannu ya yi wani abu zai iya cire abin da ubangiji ya sa mishi a cikin zuciyar shi don kowa ya ga cewa ga gift da Allah ya bashi rashin tafiyar mu a fuskance ne ana iya gani amma karfin shi ne daga cikin zuciya abin da ya sa na ce ni ma zan iya yi ke manna da farin ciki domin a cikin plateau state gaba daya wannan ne na farko da aka sa na kasasso a ciki kuma na farin ciki domin ni na zo ɗaya daga cikin waɗanda sun fara yi modeling a plateau state wanda suna akan wheelchair kowa ya yadda cewa shirya irin wannan biki yana da alfanu sosai wajen sama matasa ayyukan yi da kuma daɗin dadawa da tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya Irin wannan program din zai zai taimake ni girma da brand ina fiye da jos a cikin plateau state tare da kasar waje da duka wurare dai a duniyan nan daga jos nigeria Ilyas Kasim. Na ba za ta zama kasawa ba, mai na ta shi kai ilimi katawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi na kasa ba za ta zama katawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi ya Allah mataimakin dukkan bayi baiwa da ko akan wa kai ke yi wani kaga tawaya halitta dai ta abita kwakwalwar ta baya juyayi Sai yi maya da kowa ba haufi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi bai kushe da tsangwama bai mai komai tun da ku ya sani ya kammala komai sai ilimi ya zamanto shagwar mai nakasa gare shi baya ganin komai Allah taimaka wa mai kamin kifi nakasa ba za ta so kasawa ba mai nakasa ta shi kai ilimi ya fi kunta ta shi ake wawawa zo da eh. ku a baya shi kadai ne To da fatan duk wani wanda yake da bukata ta musamman zai tsaye in ma baka yi karatu ba to ka miƙe akwai sana'o'i kamar irin su wannan in kai tela ne ka fara tunanin ya za a ka bunƙasa ɗinkin nan da kake yi ya za a ka ƙirƙiro salon zigar da babu irin ta mai kafa da mai gani da mara gani da kowa sai ya zo wurin kai siya ko kuma ya sa kai masa kai ƙarshe zaka ga har wasu suna kwaikwayon abin da kake yi saboda haka ka zama kenan ne ba na kasashe ba sai mu ya su kasu mu muna godiya da duk kuma masu sauraron mu da kuka kasance tare da mu a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala sai kuma Julie Lazarus Gresham wacce take hada mana sauti Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya na kasa ba za ta zama kasawa